وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليه bayan haka

tara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da talatin ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha biyar da haifar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu' wal marjan za mu tashi a shafi na sha shida babi na takwas babin da aka dawo suna da babin amri da tsitalin nan babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayanin yaƙar mutane hatta ya kulu la ilaha illallah har sai sun ce babu wani an bautawa da gaskiya da tantanta sai Allah shi kadai Muhammadun Rasulullah kuma tabbata a kan cewa habiba Allah muhammad manzan allah ne, za su bauta wa allah daidai da koyarwar wanda ya zo da ita kuma wannan bani da ke ɗauke da umarni da ayyaki mutane sai su tabbatar da kalmar shahada malam sai fito hadisu abibu abubakar umar a ƙarƙashinsa akwai hadisin abubakar da umar radiyallahu anhuma allah ya jira قال أبو هريرة صحاب أنه أبو هريرة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da annabi kira da hadisin Allah tabbata a gare shi ya rasu ya bar duniya wasu kuma Abu Bakar haka har yi fankar da sahabinsa abubakar a kan tafiye da al'amarin aka jagorantar da abubakar a madadin manzo da babu shi don tafiye da al'amuran musulmi da musulmi wa kafara man kafara min al'arab wanda ya kafurta ya kafurta daga cikin larabawa قال عمر umar sai ya ce ya ababa kai abubakar kai ba su yi nasa a kan ne ta yaya za ka yaki mutane وقد قال رسول الله صلى wa عليه Ga shi kuma tabbas hakika manzon Allah jira da mace Allah tabbata gare shi ya ce umirtu an shi nas an umarce da iyaki mutane hatta ya kuru la ilaha illallah har sai sun ce babu abin da gaskiya sai Allah kamar kala la ilaha illallah wanda ya faɗi la ilaha illallah azama minni malam ya tsare zuciyarsa daga gare ba ni ba ta masa zuciya walanka kuma ya tsare ransa daga gare ba ni ba su kansa illa bi haqqihi dole da wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin musulunci da zai iya sa a taɓa dukiyarsa ko a taɓa ransa wa hisabuhu da cika al'amarinsa da yi masa hukunci ala Allah yana ga Allah قال abubakar abubakar sai yake da umar wallahi na rantse maka da Allah da uqatilan da man farraqa baina salati wa zakat tabbas hakika zan yanki wanda ya rama tsakanin sallah da zakka fa inna zakata haqqul mal ai ita zakka haƙƙi ce ta dukiyar bawa ya cire ya bayar ga masu ita wallahi law mana'uni anaqan na rage maka da Allah ruwa da mutane za su hana ni yar akuya kanu yu'addunaha ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam da a lokacin rayuwar bazan Allah kira da yadda Allah tabbata gare shi kasance suna bayar da ita ga manzon Allah لقاتلتهم لقاتلتهم على مدينة tabbas zai yaƙe su a kan hana ninka domin ina ne na aiki da yake yi قال عمر عمر يشهد فوالله ما aiki. Na أن رأيت لا Ba. أن ف تجد ما هو ما هو bai faɗi wannan abin da ya faɗa ko bai zama a kan wannan abin da yake kai ba illa an na aiko face sai da na cewa an ƙarshe Allahu, sadara abubakar da ba lalle Allah ya yalwata zuciyar abubakar da ya yaƙin nan shi ya sa ya kafu a kan zai yaƙi wanda ya hana zakka bayan da rasuwar mazo sallallahu alaihi wasallam fa arabtu annahu alhamdu nan da ke na san cewar abin da yake kai gaskiya ne da na gaya masa wannan magana ya faɗa min abin da ya faɗa min kuma ya yi yaro da zai yaki wanda ya hada baka to wannan abin da ya faru da shi nan da ke na ga bai faru da shi Allah ya nufi zuciyar su iyakin ba ba ce abin da yake kai gaskiya fahimtar da nan da ita ta farko a game da abin da shi yunkura zai na hana shi ba ita ba ce wannan hadisi da muka ji lafazin imam bukhari lafazin wannan hadisi a ruwayar imam muslim shi ma yana cewa an abi hurairah an karɓo daga abi hurairah قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da manzon Allah jira da dukkan Allah tabbata a gare shi ya muka kasar da ta muke lamman wukiyan nabi ko ko kuma na fasu ruwa lamman ne shi ne nabiyullah nabiyullah shi sai da bambancin wasu mu yi ba aka halimantar da abubakar siddiq aka mai da shi jagoran al'ummar musulmi aka yi masa shabba aka goya masa baya na ya zama shi ne malamin manzo gurin tafiyar da al'amuran musulunci da musulmi a nazarin ruwayar imam muslim bayan faɗar bayan faɗar wasu khalifa abubakar akwai ba'ada da ta biyo baya an halifan an halifantar da abubakar siddiq bayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ta tafi mana da ma'ana قال عمر بن ya abi ba sai Umar dan Khattab yake da Abu Bakar a ruwan yake gaban ku da Umar kawai kan gani da kuma an faɗo sunan ba. ala Umar ibn al-Khattab to har ci gaba da yana gama faɗar abin da ya faɗa sai aka ce abubakar ya ci ina da bashi abu kuma na ka zuba da za ka faɗa abubakar da to a ci da abubakar ya wa umar amsa bayan ya faɗa masa abin da ya faɗa na hadisin barka a nan abin da ke gaba sai ce wallahi lau mana'uni a naka na nan sai maka da Allah umar da mutane za su hana ni ƴar akuyar da suke ba wa manzon Allah a lokacin manzon Allah to zan yaƙe su a kan a ruwayar lafazin imam muslim sai take cewa wallahi lau mana'uni iqalan ko kuma nan a naka an gane ko na rantsa da Allah da za su hana ni da baibayi inda baibayi suke ba manzon Allah to sun hana ni da baibayi kanu yu'adduna na kuma kanu yu'addu na hako inda alama sai tsaki ya kudar afiya shi kuma na abin da ya shafi da baibayi ai namiji kanu yu'adduna suka kasance suna bayar da shi da qatantum ala malkihi da ya ce su akan hana wannan da bai a cikin bayan ya saurari amsar abu ce za ka ce a can na ruwa ya ba su za ka ce umar rubin da fasfam nan ma dai aka faɗi sunan babar kamar da aka kuta sunan babar فوالله ما هو إلا أن رأيت أنه da jin wannan na cewar ko na fahimci cewar الله عز وجل ألا مجمل فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل لا نجد أن mutum haka na ke fahimtar cewa ko na ga cewa sai eh, lallai Allah mai girma da buwaya an kawo an wa janna a wannan lamari kali tara hasadra abi bakar anan kuma gaban an kali da raham an fahimta su da irin bambance-bambancen da ke cikin lafazin ruwaya da take gaban mu da kuma lafazin ruwaya da imam da in ka kuma mata a matsayin ruwaya imam muslim amma kasancewar hadisin ya rawace shi bukari ya rawace shi ta ce mustafakun abu sun haɗa kan rawaitar abin da hadisin ya ƙunsa ko da akwai ɗan bambance-bambance na lafazi an fahimci bayani su fi shanin hadisi an ce hadisu abi bakar wa umar haka muka fara fara ko hadisan abu bakar da umar bayan ba an ce hadisan abu bakar da umar za ka kuma kara abu huraira ko abu huraira ne to waye ya rawaito ke an fahimta hadisun da an yi hadisu abi bakar wa umar abinda ake nufi da haka hadisin labarin abubakar da umar a game da kisan waɗanda suka hana zakka bayan rasuwar manzon Allah kira da halittar Allah tabbata a gare da bayanin abin da ya gudana tsakanin abubakar da umar na tattaunawa a kan da shi ne halittu abubakar wa umar iya abin da wani suke suka ba da kenan na abu amma waye sahabin da aka ciyo hadisin daga gare shi da suke faɗar abin da ya wakana qala abu hurairah radiyallahu anhu da ma dai akwai dan kada a zo a kasa gaba da shi an ci hadisin abu kuma abu hurairah ya ce yi mana bayani eh hadisin labarin abin da ya wakana tsakanin abubakar da umar a kan waɗanda suka hana zakka bayan da sunan an ji hadisin kuma daga sahabin annabi abu hurairah radiyallahu anhu وأبو أبو هريرة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم yayin da Allah kira da abinci ana tabbata a gare shi ko lokacin da maza ana kira da abinci ana tabbata a gare shi yar wasu Abubakar aka jagorantar aka halifantar da Abubakar ba'dahu kamar da yake bani bayan rasuwar manzon sallallahu alaihi wasallam to shi ne asiyana ya ci larabci ne kusa wa wafa mutuwa da ba hauce yana ɗauke shi shi sai dai a annabi ya yi wafa ya za ka ce ya mutu da ɗaya ne ba ya rasa ba abokai da wafati da mawut abu ɗin mata yaro ta wafa ya mutu illa kawai akwai wata da yake zuwa da ma'anar bacci wajen da wasan malakul mauti da nan kuma na mutuwa na mala'ikan mutuwa Allah ya tawaffa al-anfus hina mawtiha wallati ma na ne ba Allah ya shi yake kake rayukan bayi lokacin mutuwa wanda ba su mutu ba sai a karbe sa a bacci yasa ba wuce ke bacci kanin mutuwa an fahimta ko to amma wafatin yana zuwa da ma'anar bacci na zuwa amma dai da mai manzo da alaihi marasuwa ne, ba irin wafatin annabi isa ba ne da aka ɗaukaka shi zuwa an fahimta ko kuma da suke cewa a wannan zaman da abu da ake lokacin da manzan Allah kira da mace Allah zumba da amare shi rasu an hanyar fantar da abubakar suke bayani zama take mana a kan cewar halifansa sahabin annaba abubakar su ce Allah ya yarda da shi bayan rasuwar manzon Allah kira da abinci Allah tabbata a gare ya kasance ne ya abu ya baru ne ya wakana ne da haɗin kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi da goyon bayan su ta ka ce ɗin kukule aka halifanta ba shi ya nemi ya fasu ko ya ce sai ya yi idan da aka yi taron ma cewa yi ga umar shi kuma ce wallahi ba zai ba kana raye da shi ke gaba sai eh, maza yake na fara tafa sai kuma a karɓar biyo baya ta zama na shi bai ma sa a ranka an fahimta saɓanin yanzu za ka yi fasa a bayan abin ne an fahimta ko yawwa saboda haka ban ka ba karfa-karfa ba ne ba ba yadda kuka iya ba ne a ku karfa a'a ki ne daga Allah yawa su sa aka samu haɗuwar kan bai suka abin da zai musu jagora kuma da masu da mazan yana raye a tsakankanin suka ce in mun cire manzo muna tattaunawar mu izuna mu ta ce wai bayan manzo da ba manzo waye kowa a ciki sai suka ce baki sai ya haɗu akan abubakar in ba shi fa sai ka ji baki ya hada kan kuma in ba shi ba baki na haduwa a kan kuma kuma haka Allah ya yi kwanci suka ji ɗaya bayan ɗaya kuma duk da za ka haka ta faru abu da mutum a lokacin ba kusa ta Sura ka baki yanzu kai ka zo daga baya ka rika cewa ai an kwace wa abiyo jagoranci shi ne dangin annabi shi ya kamata ya duk kuma ruwa shi أنا بدي أشوي عبد الله أنا أقول كذا ده هم سيماي هم بيرجعوا كي ما أنت يفهم شيء كنا قاعد سيبا عبد الله وكمر من كفر من العام وإن يرجع فرصة يرجع فرصة لك كن دارا بارا الحديث الأنس الله يجلس والذي يقول ابن خزيمة shi kuma cewa lamma tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi ya rasu irtadda ammatul ard gama magarin larabawa su suka tarda aka karinta. da dama daga cikin larabawa suka da kalar da aka ce mana wa kafara man kafara min al-ard wanda ya kafurta ya kafurta daga cikin larabawa wani irin ce ne sai wanda suke ga madantar suka rufe komawa ruwa suka rike suka bar addinin da suke kai na musulunci suna da aiki da mazan ya rasu kama musuluncin baya mutu to irin wanda suka kamanta kamar jama'ar musulma suka kaza cikin wasu alin zuriyar hanifa da wasu haka kuma jama'ar al'aswad ɗunci ko inci ko an cikin mutanen yamma su kuma su ma ina daga cikin wanda shi ma ya da'awar allah kamar da musulama yi da'awar allah su da mutum da manzo ya su a zo kawai da su kun ɗauka shi ne harka ce ta siyasa ta yayi ta gari to da haka sosai wasu karɓa warewa suna bin suna tafiyar ba za su ce zama sun sun nuna a fili yanzu tafiyar su ba ta tare da tafiyar da mazan Allah gida ba su ne waɗanda suka yi rinda suka bar al'umma su ne waɗanda suka kafa to bijimin malami da ake cewa al-khattabi yake cewa su waɗanda aka lantanta zuwa ga rindan tabbari biyu wanda waɗannan da muka faɗa mutanen musulama mutanen al'adun da in ɗauki ko aiki ko aiki su waɗannan ba tantama ne. da duk wanda yake ya yarda da wani annabi ba annabi Muhammad ne duk wanda yake da dan manzon ana ya rasu musulunci ya kau ne wannan a tabbali guda a ɓarya ne waɗanda suka rika wanda suka koma bautar ka. akwai kuma samfuri na biyu su ne waɗanda su kuma suka hana zakka suka ce ka fitar da musulunci ce ba Allah ne ya tantance abota ba ba ce ba manzon Allah ba ne mai amma zakka ba za su ba ba da za ku yi da magana Allah da yake kun min amwalihim sadaqatan ka karɓi galaba daga cikin dukiyoyi zakkan dukiyoyi ba tsiro wani zakihin zai ba wanda karɓar wannan zakkar za ka tsarkake su ka tsarkake su da ita tsarkake daga munafurci tsarkake daga ruwa dukiyar ke albarka wasanda alayhi kai musu wato addu'a in sun kawo ka Allah haɓaka dukiyar ka sa da haka inna salata ka sakadu lahu addu'a ka gare mutuwan to ya za ku da wannan aya da hadisan wa aqimu salata ayu wa aqimu salata wa atu zakata da hadisan da kuma suka zo da haka sai suka ce to ai dama wannan magana duk da ake shi aka ce a ba ko abuwa ne, shi aka ce karɓa kuma ba ya yi waye kuma za shi wani ba shi wani sakana waye da ɗan ke waye da mana addu'a da aka ce yi sakanin lafi ai bayan an fahimta tawili to akwai waɗannan kaga yanayin danganta su da warwara ta addini nasu ba iri ɗaya bane da nan waɗancan ko wancan addini gare ba wata fara amani kafirai ne waɗannan su kuma kuskuren fahimta ta tsaro na fahimta daidai ya same su an fahimta su kuma a ƙarƙashin wannan wanda ya tafi aka cewa eh, shi ya ji ya gani ba zai ba ba ya hana amma ya tabbatar da cewa a musulunci akwai zakka amma lokacin karɓar ya kare to matsala ce ta fahimta ta same an fahimta ko saboda haka to da kuma da yake ya abana kai abubakar sai ba su bani lillahi ya za ka yaki mutane wa kan tsara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhali bazan Allah ya tsara miki ana tabbata a gare shi yake umirtu an tuqati lillahi an kuma sai da ina yaki mutane hatta ya qulu la ilaha illallah har sai su ce la ilaha illallah babu akwai da gaskiya su fita sai Allah sun tabbatar a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare shi wannan Allah manzo kuma ya ce man qala la ilaha illallah wanda ya faɗi la ilaha illallah asama min imalahu wa nafsihi ya tsare dukiyarsa ya tsare ransa daga tabawa daga gare ni in ta ga haƙƙi ne da haƙƙin musulunci in ya karya dokar da ta kuntanci a taɓa dukiyarsa ko a taɓa ransa to wannan kuwa wa kitabuhu ala Allah bincika al'amarin da aka hukunci na ɗaya da ɗaya yana zuwa ƙasa. shi ne kuma da suka ce wannan magana da Umar ya gaya wa Abubakar Siddiq a waɗannan tambayoyi da aka faɗa da suwaye ne ya za ka yaƙi mutane su ce la'ila inda ka? waɗanne ruwa yake na biyu ko waɗanda suka hana ne ka an fahimta to wannan yasa malam suka ce ka fahimta shi kan ba ta kada warwara a cikin ta bale wasu ta ah, to sai ana magana farko wa kafara ban kafa wanda ya kafirta ya kafirta to kuma ya umar ki shakka kafirta kafir da har zai ci dan ne abubakar zai yake ko Ka kaga duk kalla hadisin kamar da su kada warwara ba su kada warwara ga abin da umar yake ne an fahimta ko shi abin da ya fahimta hana bantar da suke bai kai a ce a yaƙe su ba an fahimta ko da suna nan suna tabbatar da la ilaha illallah ko kuran fahimta da ya faru da su bai kai na a yaƙe su abin da kuma ne fahimta an fahimta da ya ko to na wanda kuma shirin wanda ya samu da ya samu da abubuwa da yi faɗa ana da mai irin su mutanen da suna musu kaza irin su na al'abuwar ko wani da ba ka ka ba ka ba su la ka ba su ka da wara Su sannan bayan haka shi malamin suka ce saboda haka Umar ina nufin waɗanda suka hana zakka amma shi ma bai da tantama ko da akan yatsar wasu su irin wanda suka kuma bautar gumaka da yadda da cewar musulama annabi ne ko al'adu al'aswar al'aswar ko izzi an gane ko saboda haka waɗannan su waɗanda ba da haka kuma babu wani da akan wanda ya kuma yake bautar wuta a ayyace shi ko yahudawa da kiristocin da suka hana jijiya shari'a ta nuna a yaki waɗanda umar bai da ja a kan irin wannan amma shi abin da bai da ba wanda shi ya hana barkari bai daina sallah ba ba wai da yadda Allah ne ke saka abota ba shi na wannan aya ce me zai sa a yi wani A ai an fahimci wani to fahimtar da ke to a wannan gaba hadisi yana kan da mutum duk wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faɗarsa da wannan kalma yana tsare dukiyarsa yana tsare tunan sakamakon faɗarsa ko da ku a filin yaƙi ne a yazo yana arni ka je kana musulmi kuna farawa sai ana tsaka da farawa sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ku san san gaba ta ke kama fara ta tsara jinin ta tsara dukiya ko da lokacin manzo cikin irin haka ta ku shi sahabi bai saurara wanda ya faɗa abin ya zo gaban manzon Allah ya manzan Allah gani na ƙure ba yake ka tsaga zuciyarsa ne ka gani ba dan Allah ya faɗa ba ka tsaga zuciyarsa ka gama saboda Allah ya faɗa ila ila nan ni ba ce aka yi iya wanda yake faɗa la ila ila nan wanda kuma ya faɗa ya za ka gani ko ya za ka an fahimta ko saboda haka wannan ke da aka illa bi haƙƙi sai inda haƙƙin musulunci to abin da ake nufi a da haƙƙin musulunci wanda ya faɗi la ilaha illallah ya tsare ransa daga kashewa ya tsare zuciyarsa daga tabawa sai dai da haƙƙin musulunci mana da zai kafa dokar da musuluncin da ya tsare masa haƙƙin ransa ko taɓa ransa da zai kafa dokar da take ka a taɓa zuciyarsa to a taɓa to a kamar mutumin da yi zina yana da aure annabi da da yake wanda ya haka a jefe shi ko kamar mutumin da ya kashe wani da gangan da gangan haka tabbatar akwai gangan kiyaye ya cancanci kifasi to wannan dokar mutumin ya taba cikin annabtu bin nan an fahimta ko musuluncin da ya kada ya masa jini shi ya kasa lokarsa kuma ya bada hukunci ta to ya haka a kashe an fahimta haka wanda ya zo ya ce ma ba ta musulunci ya rita to gaba ɗaya ma ya ɓara ba za a ce da ya kawo faɗin la ilaha illallah a la ilaha illallah suna na suna aiki ba a ya warware an fahimta ko shi ne illa bi haƙƙi ko illa bi haƙƙin musulunci in an fita an shiga shi ana iya fita akwai in ka fita za a iya maka hukunci da sa'adin na mutunci da aka fanta shi sai ya zaka rumba to da aka ce wani babu matsalar bani bibiya al'amarin da bincika a cikin hukunci na ga Allah Abinda ake nufi a nan ita da bawa yake la ilaha illallah محمد رسول الله أبدا إنسا لتنقل تباوة إنسا لأن مثلا لي هي مؤامرة رشيدة إن يبدأ فيك مؤامرة لصورة المسلمين لكوك رجع كل سعشان لأجيب رشيد كده وانت إيه تجيب كده وانت إيه تجيب كل كل كده كده وانت مؤامرة رشيدة كل سعب إنسا وقف saboda haka batun abin da ya ruwan wani kwamfa ta yaya an shafi wannan daga teki nan naka ko da karfi ne ba ka da kana abin da ke cikin zuci da Allah kai abin da ya bayyana gare ka ba shi an fahimta shi da ake nufi za ka mu'amalance shi mu'amalar tafiyar da hukunce hukuncen musulunci kamar kowa su ne amma ba shi ƙege da ƙegen sanin shi musulunci nan ta haka ku daga cikin ko ku da munafurci ba kai ba wani ba su samu anan nan kadin wannan a yi hukuncin ƙege da ƙege na Allah ya yi. an fahimta ko to bayan an yi wannan alamar suke ba da cewa wannan ne yana sanar da mu cewa wanda ya kasance a fili da a koya a ransa a zuciyarsa Allah yake nufi da la ilaha illallah din to faɗa da la ilaha illallah za ta masa amfani duniya da lafiya a duniyar da ƴan wanda musulmi ba su ba ta ba ba su ba ta ba zuciyarsa za a duk da jinin sa ba za ka rage shi ka ga shi sai mara kuma duk abin da yake na haƙƙoƙin da musulmi yake da shi za a yi masa ya tantance ka ga ya masa rana kuma tsakaninsa da mahalittun sa ranar alkiyama zai su kwace tsira kuma zai sa shi a inda yake sa waɗanda suke yi abin da zai dace da gidan aljanna da yardar Allah wannan shi ne abin da ke wannan kuma ya zama cewa abin da yake zuciyarsa ya saba da abin da ya gaya wa al'ummar musulmi ta ce wallahi ilaha illallah muhammadu rasulullah rabban ciki to wannan abin da yi na munafurci shi zai kwara kansa ya cuta su ba yadda suka iya za su mu'amalance shi a ce mu'amalar ɗan uwansa musulmi wannan abin da ya jefa su a cikin na rufan da yaudarar yana da ya yaudare shi ya yaudare Allah wa min an-nas man yaqulu amanna خالقون الله والذين آمنوا وما يخلقون إلا أنفسهم ألا يتلفقوا بالقوام يتلفقوا ومن يشاء إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار منافقين سنة أركتهم أنه مكرانا أحيانا منافقوا وإنه مقلتهم na sa su a wuta ko ta nan da tattalin da wuta na Allah ba na ka ba sai ana duniya sai da abu da su wani ita manzo Allah alaihi wasallam da yake raye idan wani yayi abin da ake fahimta da munafiki da sahabi ya zabar ya ce amma zan Allah ya yi ilmi ya sare shi a ba da yawuna ba ba da yadda ta ba to kace aje a ce annabi Muhammad sahabban nan kamata su je yake wasu ma su shigo a cikin warka shi kamar wannan abin da baka jira ba rashin ma kake da shi ko to ka ga wannan nan cewa ba da sai ya dan kurkun musulmi ko bawa da bawa za ka mu'amala shi abin da ya bayyana ba magana kwakwa ko kuma cikin zuci ko kuma ka ce ai ba haka kake nufi ba shi kuma yake da ka shi iya abin da ya faɗa maka tunda shi ke ne ku ba na ka ce a ah, sai mun kai da ba abin da kulle da za ka iya tunta a matsayin ka na bawa an fahimta ko to bayan wannan kana abubakar bayan mun ji bayanin umar da abubuwan da bayanin ya kunsa abubakar ya ce wallahi na rinje maka da allah a kan magana da ku kace nan da man zarraka baina salati wa zakka tabbas zai yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka to da abubakar yake nufi da wannan kalmar malamai suka abin da yake nufi wanda ya bambanta cewa iya eh, yadda sallah akwai kuma zai yi amma bai yadda zai bayar da zakka ba bayan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar al'ummar musulmi suna sallah suna ba da zakka ko musulmi akan haka suka musulunta yanzu bayan ba shi wani yi wuce shi sallar zai yi ba zai yi zarkan ba da ya raba su shi ya ce wannan daban wannan daban kuma ba haka yake a kai ba a lokacin masu Allah to ba wanda zai wannan saurara ba sai na yaki an bai shi bayan abokan saboda haka wanda duk idan kwantar da Allah ya tabbatar da su wanda ya zai tantar da za ka tsare masa ran daga a kashe shi to sai ya ba da zakkar da za ka tsare masa dukiyarsa daga kasa ya ba da zakka ya ba bai bayar ba za mu yi makarba ko yana ko baya za ce lalle muka je muka taɓa dukiyarsa ko lalle muka sa a gaba dan ya ki muka yake ya dawo ya tsaye da sallah ya ba da zakka gaba da ba rabawa wanda shi ne abu ne sai ka yi cewa fa zaka ta haqqul ba. ai ka ce manzon Allah ya ce wanda yake la ilaha illallah ya tsara dukiyar ya tsara ranko amma ai ka ce illa bi haqqi sai da haƙƙin musulunci din ya zaka dokar musulunci a haka ko to ai magana ta akwai amsar abin da nake kai wannan haƙƙin musulunci ya zama musulunci ne zo da amana zakka ba zai ta ce ba a kai kuma shi yanzu ya ce bai san da wannan ba an ya kasa haƙƙi saboda haka ba da zakka haƙƙin dukiya ne a musulunci da musulunci ka ce ka hana ka ba kana shan to ɗaya daga cikin haƙƙoƙin musulunci nan ban da shi a cikin abubuwan da zai kuma ka duk wanda ya shi haka ko dawo da shi kan an fahimta wannan ne ke nuna da dole ne shugaba ya zama da jajirtacce a kan wanda ya sauka ya sauka da kan lafi ya hukunta shi ya ɗau mataki a kansa ne dawo hanya an fahimta ku. ba kamar yadda yanayin yanzu ba za ka taɓa wanda ya tafi da sauran nan da sun su da ai haƙƙin ɗan adam kuma shi ba haƙƙin ya tafi ta ba haƙƙi kuma zuwa zuwa kare haƙƙi shi haƙƙin da ya tafi ba haƙƙi ba ne na ne haƙƙi a wannan ba daidai ba ne yake wallahi lau mana uni anaka na rantse maka da Allah da za ta hada ni ɗan akuya kanu yu aduna da su kasance suna bayan da ita da rasulullahi da manzon Allah kira da abinci Allah tabbata a gare shi la qatal mu ala mata tabbas dan yaƙe su akan ayafa dan yaƙe su akan sun hana wannan ɗan akuya shi ne malamai suka ce wannan bayanin da yake faɗa ta ɗauko da dalili ne na hana bambance tsakanin zakka da sallah domin haƙƙin kare ranka a tsaye da sallah ba za a kashe dan da ne ba a ba haƙƙin ka a taɓa zuciyarka ka ba da zakka wanda ya sallah ya tsara ranka wanda ya ba da zakka ya tsara zuciyarka wanda ya ci sallah ya tsarkaka kama wanda yake shi ba zai bada zakka ba shi ba saba dukiyarsa ya ka to da ko wanda ya hada zakka za a karba da karfin siya da ya bayar duk da ya tara dabbobin da kuma ka suka kai da sai ka bada zakka da ka da jarin suka kai da sai ka duk da ka da awakin suka kai arba'in sai ka bayar ko kuma sai ka bayar tun da aka kuɗin ga su yanzu haka a kawo kanka akwai dubu ɗari kaza sai ka sa baya an fahimta ko saboda haka zakan kuɗin ka kaza da dabbobin ka kaza za mu karba za a zo a kama wanda aka zo a kama da ƙarfi don a aiwatar da dokar Allah a haure shi kan layin da yake da daidai to in yi fito na fito ciki ya ga uban da zai kama ko ya ga wanda zai kira to dai da ayyace to da ya kasa dokar musulunci hakkin mutuncin da isa gudanar a tsare masa jinin da dukiyarsa ya sa wato jan kai a kai ya ce a fara saboda haka shi ma zai da an fahimci ba wanda suke fahimtar da abubakar suke shi wannan abin da alƙawar da ke kai da shi ne abin da ya fito ne karar alwayar wannan hadisi da Abdullahi dan Umar ma'ana ɗa da shi Umar yana cewa manzon Allah kira da mutum Allah tabbata a gare shi ya ce umartu an uqatila na an cin da in yaki mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah har su shaida babu wani kota da gaskiyar su fita sai Allah shi kadai kuma su tabbata hakika annabi Muhammad manzon Allah za su bauta wa Allah da ita gurbin mu wa yuqimu salat kuma su zama suna tsaye da sallah wa yuqtu zakat kuma su zama suna ba da zakat fa idza fa'alu dhalik sai in sun aikata haka ne faɗan la ilaha illallah ko shaida anna muhammadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah me sun tabbata akan tsaye da sallah me sun tabbata akan bayar da zakka shine fa in fa'alu fa idza fa'alu zalika zalika suna kuma sun waɗannan duka in suka yi haka min yi jima'a sannan suka tsara jinin daga zubar wa amwalan suka tsara dukiyar daga zubar illa bi haƙƙin islam sai dai in sun saba dokar musulunci wani yaji ya kashe wani da da ganganci yadda su suka tafi wannan ba da za a zuba jini a wani ya kwanta dukiyar wani ta ƙarfi da yaki a za a dawo mai kayan kayan an fahimta zan taɓa dukiyar su don har tana dawo wanda ya taɓa dukiyar Dan wannan da ya fi kuɗin cikin taka ba taka ba an fahimta ko da kuɗin wani wani sabon mu'adallah ta'ala to idan muka kalli bayanin Abu Bakar Siddiq misal da zai faɗa da Umar abin da yake kai ce wallahi an fahimta shi ma Umar sai ransa yake ji a ransa sai to kuma ganin da Abu ya kafa akan har yake rantsuwa to ba abin za ba daga nan sai zuciyarsa shi ma ta yalwatu ta cewar ya karɓi wannan abin da abubakar yake kai shi ne an fahimta ko to ka ga irin wannan sun cikin sahabbai ba samu ka fahimci wani abu abu fahimtar da take kai ka fita su da yake gaskiya a gaban Allah ne a ransu to yanzu in na fahimci abu da kake kai shi ne da sauka da komo kanka da shi ne zaman mutum ba magana ba ce ce abubakar nan ya ga amma shugabanci duk abin da mutane ya faɗa su mutane ba kowa ba ne shi ne Idan dan kana shugaba sai kai ka samu kuwa to kuma irin wannan ya ta faruwa da su lokacin manzon Allah kai ai san da ba manzon Allah ya rasu da su tuma je ki tuma ga Umar aka ce manzon Allah ya rasu da dole ya sake faɗa mu ce ya rasu da ina nan ne amma da Abubakar ya san ije shiga ije daga gawar nan in tabbatar ba da sai sumbance shi kake mai tsarki kana raye kana mace yana fitowa sai shi ne karanto aya wa ma muhammadu illa rasul qad khalaq min qablihi rusul afa in ma ta hukum lan qalatum ala aqabi inda zan da kamar wannan aka so da aya kuma na kafa ba aya ki umar kaga fahimci abinda su fi shi kuma wannan bai sa ya ki gaba ita shi mai bautar annabi muhammad annabi muhammad ya mutu wanda yake bautar allah kuma yana nan raye da bugun kuma a akwai da manzan ke musu bayani da yake nuna cewa zai bar duniya ko yana kusa da bar duniya shi abubakar da ke bai cewa manzo fara sanar da kai lokacin sa amma kuma su mutu gano haka yana da wani baiwa da Allah ya masa daban da sauran to wannan irin waɗanda abubuwan suka faru suka faru tunda nan ya kace yana wallahi kaza wallahi kaza kawai ta yi mana zuciya ta ta kai ma zai sa a ran zai iya faruwa da Malam abdullahi zai da abokan abbas wannan ya ja wannan ba ana nufin cewa ta ce sunna ta ga mala Allah ya ka muka rafa ka ji ka ko na ta da muka rafa ta da ya ka ji ka a kana dan wajen na da shi ya san ko kuma ina kan na na na bi an fahimta ko don kada su wanda sabon ali ba wata matsala saboda da duk ba na mu bane kuma fahimta ta sha bambam kuma lokacin sai ka samu abubuwan nan su karfafe ka ka fi shi dalili ko ya je ka to haka abubuwan Sau da haka ba daidai ba dan wani sabani ya faru ko fahimta sai ka ɗauki dalilin da za ka fi to kai kana ɓangaren wani shi kuma wancan ina ɓangaren wani za ka dawo wurin wani kan matan ana nan da kanka da kanka za ka dawo an fahimta ko yawwa shi gaban bayanin abubakar siddiq da yake cewar wallahi da za a hana shi kar akuya sai ya yaki wanda ya hana shi da a lokacin mutum yana ba ruwa yanzu ya hana to daga nan za mu ɗauka da ƙarshen abubuwan da suka shafi bayanin da umar yi sake fara da bayanin na hadisi sun a Allah ya wani da muka shi na karatu abin da muka rage Allah ba mu ladarsa wanda ya muka kawo da kuskure ko ban harshe Allah ya yi. mutane na ya idan gwamnati ta musulunci ce na da aka ce an samu a wannan haka yi kuma don mun samu kan ba yasa sai wanda ce ta ba wanda da abin da kuke in kun yi daidai ruwan in kun ɓata ruwan kowa yana da da kamar zuwa ce duk inda musulunci yake da ƙarfi a bar su ɗan baka aiwatar kamar da su anan ba haka ba na na amir wata jihar ana kisa wata kashe wata kuma ba a yi ko wata ana kaza a wata ba a yi sun ba a bamu wanda da zaɓi shiga musulunci in ka mata aiki in ka mata aiki kai za da saka aiki da saka aiki kai da saka aiki da ka aiki in ka kula da ta ba kula da kwallo zai ki da wani irin kai da yana kula da ta sai yana da wani kace Assalamu alaikum wa alaikum salam. da idan mutum kamar kamar da dogara da wani mutum da shi ne. shi wanda yake rubuta wannan lauyi ba ya haifar da da amma ba su karanta da shi abubuwan da da shi ke zuwa da yake da faransa ko wata mutum da karo sai yake kawo kudin kan sai yake a yi kowa ga wasu ne ba ya halatta da eh, dai har da gaskiya da ba a cewa don misali kana neman kuɗi a gari kaza eh. idan za ka bada da zakka ka sai a za ka ba da shi abin da mutum ke bukata idan ya zakka a fitar da ita a bawa wanda ka tafi idan wanda ya cancanta a ba zakka ka ba a kaduna alhali kana harkokin kasuwancin ka a kano zakka ka tsaye in na karo ka ba zakka ka tsaye amma ka ƙi bayarwa gaba ɗaya shi ne sai ba amma idan ka ɗauka ka ba dan kano ko ka ba dan kaduna ko ka ba abin da ake kalla ina da shi wanda Allah yake a ba nan ka abin da aka ce ka ba shi ka shi kada ko ba yayi haka ba yayi ko an zo an sana a kira ne da wanda aka san cewa da ya tantance ba da kuma bai bayar ba aka tambaye shi ne yau shi ke ka tantar da ka ce ai yau shekara goma sha ta yi baya daga tantantar abin da zakka ta ta ta ta da damun da ya gaba shekarar da ta kai zakka din na sai zai karuwa shekara da zaka a gurin kan shekara goma ya ce to haka za a yi kuma za ta sai da bana maka zo za mu karɓi na bana kawai za a saka na a kan haike

to ai sai ce to shi ne ba shi ai to kuka sai ku ba mu inda gidan ba dan gisha ce a kai kan dan ku wani guri ba a ɗauka a abin da ke faruwa shi ne idan ka ce wannan gidan naka ne na ka zauna sai ya zama maka rikon rufin ka da na iyalai ba zakka ya kashe wannan mota ta kawo ko da kudin da ya kai a bar zakka yawan kudin da ake da gudu da san da ke ko kuma wato juya da gudu sun sa ni da da ta mota na iyalan ka kau ci gaba da harkokin ba ba ka amma ta ce wannan gidan na gina shi don da ta karɓa haya ku sana cewa wannan gidan naka na kasuwanci zai da shigo maka an fahimta ko to da haka duk wannan kuɗin da ya shigo maka sun kai da ka ka karɓe su kuma kana da tsakura har a cikin wani shekarar ba kai ƙasa da yadda za a ci ba ba ka tsira ba ko da abu da ya kawo haka ba haka mutumin da yake shi waɗannan motocin da ya ciwo ba na hawa ba ne wani ne ya ke da ƙarshe ke ba wanda abu da yake shi kowa zai yi ba an bari ta ku to da mutabarakan da sosai wannan duk na da su ne saboda Allah ya kawo duk za mu yi kenan har ta hanga ƴaƴa su za su sani abin da aka karɓa da kayan da amma kashe shi da an sami da siya ba tare da to shi da kasu eh zai fi da zaka idan ya fi da kai ai dama ba na kasuwanci ba da ba na sai ba kadara ce to ai abin da ke faruwa shi ubangiji subhanahu wata'ala ya fi ka sanin ka idan kana da cewa za ka hana saboda wani salo na gaba wani salo na gaba da za ka ci da mutum ba a yadda wani dabbobin da suka kai zakka garke su zama daban-daban idan suka ga lokacin karɓar zakka ya mahalli saboda abin za ka karɓa zai zama kaɗan su zama su a haɗin ko kuma idan da a rabu za a karɓi nono za a karɓi na wani ba za a karɓi nono ba ka za a karɓi nono ba amma suna haɗe za a karɓi an saka lokacin da ka yaɗe su kwashe na ka nima kwashe na amma an san garfi ciki suke tafiya kuma shi ciki suke a wani dukiya ce to a tsarin ciki ba a yi dafa to in kuka ɗauko salon haka kanta za ka yi wani wanda ya baka dukiyar ya fi ka sanar kan ya san yadda yake karya waɗanda isa annabi ke cewa duk rana akwai mala'ika da ke zuwa ubangiji ne shi da dukiyarsa ko ne da sarki da dole ko ta tallafa wa bayan sa asalin da ya dace Allah ta haɓa ka zuciya aiki kenan duk rana ɗaya kuma ya ja ubangiji duk malam matsoro an kawo hannun jarirai da mai kai da bayan su da ido ya ubangiji aiko masa da asara a shi da wasu masu irin wani sai ga lokaci ɗaya sai a yi musu wato ainihin da dubun asararta abin da suka yi shekara ba ta kasa bakwai takwas kana goma suna tara shi ba a ɗan kan lokaci ana lalata wanda garin kuma zai mata da aiki kama tambaki kuɗi ma ɗauka a kasu da ake a bashi nan ko ai ko zai da annabi ya ce ba uban zan da bashi da ba an saba hanyar shi a a bashi a bashi sau da annabi ya ce shi ba uban kuɗi da ake ta shi. ina kan gama yana nan a bashi sau saboda Allah ya taka mu kuma shi ke ba da sarkin ba zai ba da an gani da Allah ya taka mu sarkin zai mai eh a kawai da idan dukiyarka ake bana dubu sittin ne ke sa abu daga ha misali da ba na shi daga dubu sittin ba an gane ko a ce in kuɗi duk ne dubu sittin shekara ta zagayo ba su kasa da haka ba suna nan sai ma gaba su za ka kasa gida arba'in ka ɗauki ɗaya a baya sai zama biyu da shekara ta zagayo baka bayar ba wata shekara ta zagayo baka bayar ba to in a wannan shekarar za ka bayar da duk abin da ake maka na hakokin ba za ki ci to ai shekarar da baka bayar ta farko a lokacin kuɗin ka bayar a ta biyu da baka bayar kuɗin ka bayar yanzu da za a fita dukiyar ka nawa ka shi. nawa ce zakarka kaza ne shekara nawa kai baka bayar ba shekara kaza to kaza za ka bayar kan wannan abu wannan abu wannan abu ba da yanzu da shi a shekarar da wuce shekarar da ta ma lokaci ba sai iya shi ita da abu abu kaza lokacin da dawo ba akwai kaza wane ne shi ba ta tafi kuma shi dama wanda ake so kai a kokarin sana neman yardar Allah ka hambayi da magabata na gwani idan yana zankan a watan azumi shi ne shekarar take zuwa da ya sun iya fitarwa sun samu azumi saboda Allah kada ma Allah ya karɓar su da kai ba to ba da ganin ya kai wannan kasar ba za a kai shi da wata shara a man gaba da tsari an fahimta abu da ake so shi ya baka kuma zai iya sake ba ko ba dan ka wasu ya baka ba da ma ba ke gwada ne in ka zo ka rubar su ka zo mu'amala da su idan maka da nufin sai a kan ka zo da nan zama da shan halaka yasa ba zai ke kane ba talauci na kuke muku tsoro ba ita muku na kuke muku tsoron amara na muku arziki ya halakar da muku mai da halakar da wani kuka na kuke muku wannan shi da Allah ke fara inna insana la yaba Allah ma tsara mutum ya kai wuce gona da ita ne kishi dauki girman kai dauki ta dan ganin yawa da kuma ko ina ana fara da shi kowa ya ne salamu alaikum wa alaikum salam dan uwan mana shi amma ya ji kuma kowa ya ce na ina musulai mun kama ko mutane ma yake ka ga Allah irin wannan gajalan mutane ya ce amma da yana ta ai al'adu annabi ya ce an ai an raba hannun da zai yana digewa za su babbar su ce سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت